kimanin shekara guda da rabi aka kwashe ana gwaza wannan shari'a a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta kano tsakanin lauyoyin gwamnati da na wanda aka tuhuma da aikata wannan laifi wato malam abdujabbar nasiru kabara a shekaran jiya alhamis ne dai kotun karkashin jagorancin mai shari'a ibrahim sarki abdullahi yola ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan tabbatar da laifin furta ƙazaman kalamai da kuma alakanta su da annabi rahama Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bayan gudanar da wani taron gaggawa da maraicen jiya Juma'a zauren haɗakar malaman Kano wada ya ƙunshi dukkanin ɗariƙun addinin Musulunci a Kano ya tattauna akan wannan hukunci kana daga bisani ya fitar da wata sanarwar bayan taro. Zaure ya bibiye shari'ar sau da kafa kuma ya gamsu da matakan da kotu ta ɗauka da shaidun da aka gabatar da kuma dama da aka baiwa wanda ake tuhuma na ya kare kansa. Don haka Zaure ya gamsu da sakamakon shari'ar game da hukuncin kisa da aka yanke wa mai laifin. Zaure yana fatan wannan hukuncin zai zama gargaɗi ga masu tunanin aikata irin wannan katobar. Haka kuma Zaure yana fatan wannan shari'ar za ta zama hujja da za ta sa al'umma ta aminta da tsarin shari'a don haka ta ɗauki jimirin yin biyayya ga doka da oda waɗannan hikimomi biyu su shari'ar musulunci take ƙoƙarin tabbatarwa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan sakataren zauren haɗakar malaman Kano, shi ma Malam Bashir Adamu Aliyu na cibiyar bunƙasa harkokin Islama ta Najeriya, wato Islamic Forum of Nigeria na cewa. Duk da cewa abin ya ƙona al'ummar musulmi matuƙa, amma suka yi haƙuri malamai suka yi jagoranci aka kai ƙara aka yi haƙuri kuma shari'a na tsawon shekara da ɗoriya ana binta a hankali a hankali a kai ƙarshe kuma duk wanda ya saurari shari'a nan ya ji gwari-gwari irin yadda alkali ya bi magana nan daga farko har zuwa ƙarshe kuma an ga abin da ya faru don haka wani yana daɗa gwada mana wato alkhairin da ke cikin al'umma muna fatan Allah ya kiyaye harsunan mu da kuma wato bakunan mu daga duk wani abu da zai zama ya taɓa mutuncin manzon Allah sanama da addini da kuma abin da wato al'umma musulmi take ganin girman sa kuma nan dole mu gode wa mu kuma yaba da lauyoyi da suka jajirce akan shari'an nan da shi alkali da ya kokari gwargwadon hali yayi na zuciyarsa ya kuma yi abin da yake ganin shine adalci da kuma gaskiya da kuma ba da dama ga wanda yake wanda aka hukunta abin da ya saura shine mai fatan cewa wannan ya zama izina ga duk wani mai hankali duk wani mai tunani da yake kokarin yi wani abu ya kiyaye harshensa ya kame bakinsa ya kuma sani cewa lallai. manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin a taba shi kuma karshe muna tunatar da al'umma cewa wannan fa ba kuma ne illa mu'jiza ta manzon Allah sana ta bayyana domin ba wani wanda yayi wannan al'amari sai Allah subhanahu wa ta'ala da kansa domin dama shi da kansa yayi alƙawarin cewa wallahu ya asmuka minan nasi Allah da kansa ya ce shi zai tsare shi daga duk wani wanda zai ƙwarin cutar da shi sallallahu alaihi wasallama baya ga hukuncin kisa ta hanyar rataya babbar kotun shari'ar musuluncin ta Kano ta umarci gwamnati ta rufe masallatan Malam abdul da ke unguwannin shari'ar da gwale a cikin birnin Kano tare da haramta sanya karatuttukansa da ya yi a baya a kafofin yada labarai. Sai dai masana shari'a sun ce malamin na da kwanaki talatin cif ya ɗaukaka ƙara muddin yana muradi amma idan bai yi hakan ba gwamnati za ta zartar da hukuncin babbar kotun shari'ar musuluncin a ƙarewar wa'adin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria